Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina muku kowa fatan alkhairi da fatan yadda muka wayi gari lafiya Allah ka sa mu wani lafiya. Suna na Lawal Ahmad Jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood Umar Hashim a cikin izzarsu. Jiya a ana ta kira na mutane da dama daga garuruwa da dama na Najeriya ana cewa an ce musu na mutu. To ba mutu ba. Gani da raina yanzu haka ma ina cikin garin jigawa muna aiki tare da sauran abokan ayyuka na in kuka duba duk za ku ga mu ga a zaune tare da su to saboda haka ina so in shaida ma al'umma musulmai masu kaunan mu cewa wannan magana da ake ta yadawa cewa lawan ahmad ya rasu ya mutu ko ya yi yayi ya yi hadari a mota ya mutu to ba gaskiya ba ce ba lawan ahmad ina nan da raina kuma ina so mutane su san cewa kowa zai mutu a rayuwarsa to amma kowanne da lokacin Wallahi da